Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoci kai tsaye ta tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niyya. Kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangwale voa hausa.com a duk lokacin da suke son kama tashar. Masu are Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau Juma'a 25 ga watan Maris na shekarar 2016. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da sahabu Imam Aliyu da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. mu tsunduma cikin shirin gadan-gadan sabu a bamu kanun labarai sakataren harkokin wajen amurka yana ganawa da shugabannin belgium da na tarayyar turai a brussels inda ya mika ta'aziyar amurka ga iyalai da kuma waɗanda suka jikata a farmakin da aka yi a ƙasar ranar talata a iraki kuma dakarun kasar sun fuskanci turjiya mai tsanani a matakin farko da suka dauka na kokarin kwato birnin musul daga hannun yan kungiyar isis ministan tsaron liberia ya musanta zargin cewa yana tsoma siyasa cikin harkokin rundunar sojojin kasar adalla kanun labaran kenan a shirin namu za ku cewa babban laifi ne a liƙa fosta a jihar gombe ko me ya zafi kana 'yan adawa a jamhuriyar nijar sun ce za su ci gaba da caccakan zaben da aka yi zagaye na biyu har sai an yi abin da ya dace zaɓe da aka kowa sani zaɓe da aka yi ba cikin demokaradiyya ba kana za mu kawo muku shirin musulunci tushen rayuwa tare da usman kabara sai sakon da ku ma sauraro kuka aiko mana amma fa duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran sakataren harkokin wajen amurka john kerry yana ganawa da shugabannin belgium da na tarayyar turai a birnin brussels inda ya mika ta'aziyar amurka ga iyalan waɗanda harin ya halaka ko suka jikkata a farmakin da aka kai a ƙasar ranar talata wani babban jami'in amurka ya tabbatar da cewa amurkawa biyu suna daga cikin fiye da mutum talatin da suka halaka sakamakon wannan hari kerry dai bai bada wani ƙarin bayani ba in banda cewa ɗaya daga cikin amurkawan ƙwararriya ce a fannin motsa jiki wacce take kan hanyarta ta zuwa amurka domin ganin gida a daidai wannan lokaci na ista Kerry ya ce Amurka da ƙawayenta suna da saƙo ga waɗanda ba su da buri illa kashe mutane babu gaira balle dalili waɗanda suke aikinsu na yau da kullum. Yana cewa ba za mu karaya ba, za mu ƙara zage dantse da ƙarin kuzari kuma ba za mu gajiya ba har sai mun ga ba mu gwara ƙidar ku daga doron ƙasa. Kerry ya gana da Firaministan Belgium Charles Michael a gidansa. Firaministan ya gode wa Kerry da wannan ziyara daga nan yalwashin zai yi bakin kokarinsa na aiki da haɗa kai da Amurka da kuma takwarorinsa a tarayyar Turai wajen ganin irin wannan hari bai sake aukuwa ba a ƙasar. a iraki dakarun kasar sun fuskanci turjiya mai tsanani a matakin farko da suka dauka na kai farmakin kwato birnin musul da ke zaman tungar 'yan kungiyar isis da misalin karfe 6 na safe jiya alhamis ne sojojin iraki su kimanin dubu hudu suka fara don fara wasu ƙauyuka masu tazaran kilomita 75 a kudu maso gabas da birnin masul din dakarun kurdawa da ake kira peshmerga sun ce mazauna wasu ƙauyuka sun fice wani wakilin murya amurka da ke fagen daga ya lura cewa sojojin sun tinkari ƙauyukan daga kursuroyi biyu zuwa tsakar ranar jiya sojojin sun kwato ƙauyuka hudu amma har yanzu ba za su iya yin tinkaho a kan ikonsu ba kamar yadda janar najat ali na mayakan sa kan kurdawa ya gaya wa murya amurka sojojin na iraki sun kaddamar da farmaki amma fa duka kai ga ba su kai ga ƙauyuka mai mayakan isis so kai musu harare na yankunar bakin wake ne da bindigogi igwa da ire-iren waɗannan makamai saboda wannan ya sa sojojin na iraki sun tsaya wannan sojoji na iraki sun fito ne daga wasu brigade guda biyu da ke karkashin runduna ta goma sha biyar a iraki wadda amurka ta horas ha kuma a cikin wannan farmaki akwai mayaka daga kabilun 'yan masaban sunni waɗanda karun na peshmerga suka ce yana da muhimmanci su kasance cikinsu domin samun nasarar riƙe yankunan da za a iya kwatowa wa duka na 'yan sunni ne ministan tsaro na liberia brownie samuka ya musanta zargin cewa yana tsoma siyasa cikin harkokin tafiyar da rundunar sojin kasar ana zargin samuka yana goyon bayan takarar da mataimakin shugaban kasar joseph bokai na shugabancin kasar yake yi wadda shi ma ya fito daga yankin kasar da ake kira lofa da yake kare kansa ministan tsaron samuka ya ga muryar amurka cewa tsarin mulkin liberia ya baiwa kowane ɗan ƙasa 'yancin ya zaɓi wadda yake so kuma a matsayina da ɗan ƙasar liberia ina da 'yancin in zaɓi wanda nake so idan zaɓi na ne mataimakin shugaban ƙasa yanci na ne na zaɓi wadda nake so amma tilas ne kada yancin zaɓe na ya shafi yadda ake tafiyar da harkokin sojin ƙasar nan in ji ministan gungun jam'iyyun siyasar ƙasar da ƙungiyoyin fararen hula sun yi maci a farkon wannan wata suna kira ga rundunar kiyaye zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya da ke liberia da ake kira unimil ya ci gaba da aiki a kasar bayan wa'adinsa ya kare cikin watan yunin bana domin kamar yadda suka ce ba su yadda da hukumomin ƙasar liberia wato ba yadda da hukumomin tsaron ƙasar liberia ba lokacin da za a yi zaben kasar a baɗi amma ministan tsaron ƙasar samukai ya ce rundunar sojojin kasar ba rundunar siyasa ba ce kuma ba ta aikin ta bisa la'akari ko karbar umarni daga wata jam'iyyar siyasa ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc kamfanin dillancin labarai na japan da ake kira kyodo ya buga labarin cewa wani dan asalin koriya ta arewa wanda ya zama dan amurka mai suna kim dun chul ya amsa cewa ya yi kokarin ya sato bayanan sirri na sojojin ƙasar don chul wanda aka gabatar da shi ga kafofin yada labarai yau juma'a ya nemi afuwa yana mai cewa matakin da ya ɗauka abin kunya ne da ba za a iya sharewa ba an kama kim ne cikin watan oktoban bara kuma ya amsa laifin da ya yi ya zo ne mako ɗaya bayan da hukumomin ƙasar suka yanke wa wani ɗalibi ba amurke mai suna otto wambiya hukuncin ɗaurin shekaru goma sha biyar da gwale-gwale saboda satar wani ƙyallen farfaganda masu sharhi suka ce sai ta yiwu an sa laifin da amurkawan biyu suka yi ya zama an tilasta su ne a turkiyya an gurfanar da 'yan jarida biyu yau a gaban kotu kan zargin sun fallasa sirrin ƙasa suka kuma taimaka a ƙungiyoyin 'yan ta'adda da rahoton su kan batun fasa ƙorin makamai zuwa ƙasar siriya yan jaridar masu suna kan dundar da ardim gul waɗanda suke yi wa wata jaridar ƙasar aiki ana yi wa wato ana musu hukuncin wato ana iya yanke musu hukuncin ɗaurin rai da rai idan har kotu ta same su da laifi ana zargin su da laifin buga hoton wata motar dakon kaya a cikin watan janairu ta shekara ta 2014 wacce take kan hanya ta zuwa siriya da jarida ta ce wannan ce shaida cewa wato kasar turkiya tana safarar makamai zuwa siriya turkiya tana zargin yan jarida suna taimakawa wata kungiyar addinin islama da wani malamin addinin kasar fethullah gulen wadda yake zaman gudun hijira a nan amurka yake wa jagoranci aiki. labaran duniya ke ka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka to bari faro takon da batun hana like fasta a jihar gombe duk da yake lokacin siyasa ne ga abdulhab muhammad da karin bayani a cikin wannan rahoton a jihar gombe rashin nada kwamishinoni da ma wasu mukaman ya janyo zanga-zangar matasa dauke da kwalaye da suka rubuta sunayen mutanen da suke so a baiwa mukaman kwamishinoni da ma wasu mukaman ga yadda matasan suka kuda da zanga-zangar wannan hali na matasan ya sanya gwamna ibrahim hassan dan kwambo cikin fushi inda ya gargadi matasan sannan ya ce duk wani wanda aka rubuta sunansa akan kwali zai hana shi mukami. sai dai in ji wani dan jami'ar pdp a jihar gombe malam garba inuwa koma gona jawabin gwamnan bai yi musu daɗi ba domin bayyana ra'ayi shine demokradiyya mu 'yan siyasa ya tabbatacce ran da gwamna ya wannan magana mun ji wani iri saboda a siyasance abin da muka sani dubu biyu da goma sha biyar da dan kumba zai dawo allunansa muka daga da hotunansa muka tallata shi to ba hujjan yanzu wani dan takarar ciyaman ko kansila ko mai neman kwamishina don ya daga wani allansa ko kabar fifa gwamna ya Allah wadare da mummunan suka da magana cewa in ya ɗaga kai ya gani ko kana cikin wanda zai ba mukami zai cire ka wanda wani an yi wajen taron bude hanya a mai ganga mu yan siyasa ba mu ji daɗi ba mun yi Allah wadare da wannan abin da muka ji wannan maganar demokradiya ne ya tabbata a ɗaga mutane su nemi yancin su su nema samu kuma sai a barwa Allah amma mu abin da muke ga mutanen jihar Gombe mu yan siyasa ne mu jarumai ne ba mutumin da ya isa ya girgiza mu ko ya gaya mana wani magana Abdulwahab Muhammad murya Amurka daga Bauchi a Najeriya sai kuma a jamhuriyar Nijar inda 'yan adawa suka ce za su ci gaba da sukan zaben kasar zagaye na biyu har sai an yi abin da ya dace ga sha'ib mani da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. a burin ba da goyon baya ga kawancen adawa na ƙasa kofa shi ma reshen adawa na jihar maradi da taron hidda sanarwa na kalubalantar zaɓe zagaye na biyu da kuma sakamakon zaɓe da hukumar zaɓe sai ta bada na yin nasara ga shugaba isu muhammadu malam gambo isufu lufis na yan manasi nasara zaɓe da aka kowa sani zaɓe da aka yi ba cikin demokaradiyya ba tunda an dan takarmu na kufa wata kama alhamma amadu ko kun gamsu da suka sakamakon aka bada cewa shugaban kasa su mamur shine lashe zaɓe. ina za mu gamsuwa da wannan eh, sakamakon a cikin kasan nan shi dan takarar da wani ne kokowa da gizo ne ta kokowa to Ka kaga zaben da aka yi shi a shugaban ya muku ta yi cewa ku zo a yakin kasa ba mu ci kasan muke so ta ci gaba mu ba mulki muke so ba a zamanin ayi demokradiyya ta gaske doka da oda a yi ta mu shine muke so kasan a tanda shugaban Isu Muhammadu yayi ma yan adawa na su zo adama da su alhaji Babu Ahmed wani jigo a jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki jihar Maradi ya ce adawa ta kare da su zo a yi aiki tare da su kasa. ƙasa. dukanmu in Nijar ne, mu masu kamanan Nijar ne, da wanda aka zaba da wanda suka fadi hakin su ne su yi takara amma in suka fadi Nijar duka ta mu duka. Saboda haka duka muna kira gare su kuma mun san cewar za su zo a yi aiki gaba da aikin kasa amince da siyasa kuma sai shekara biyar sai shekara biyar sai a koma siyasa kuma wanda Allah ya ba Allah ya ba shi sa'a amma yanzu aikin kasar za a yi gaba daya da 'yan adawa da 'yan majorite da kowa da kowa ya kamata dai a zo a yi aikin kasa saboda kasan nan ita ce kasanmu ita ce ita ce in ta zamana lafiya mun zamana lafiya ita ce in ta yi arziki mun yi arziki ita ce komi namu sha'ibu mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar niger daga batun siyasa sai na hanyoyi a najeriya inda nasir adamu hikaya ya aiko da rahoton da ke cewa rashin kyawun hanyoyi na tsawon farko da ke dalilin mutuwar 'yan najeriya ga nasir din da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Yawaitar haɗura kan titunan Najeriya na jawo damuwa a zukatan al'umma da ke zirga-zirga kan titunan, inda zuciyarsu kan yi ɗarɗarar musamman ma a yankunan da suka yi ƙaurin suna wajen samun hatsari. Kama daga kwanar langa-langa a jihar Nasarawa, hawan kibo kan hanyar Jos, kwanar mai saje kan hanyar Adamawa, da wasu ramuka kan babbar hanyar Abuja, Kaduna zuwa Kano, har ma da wata hanyar da ta zama ramuka daga Mina zuwa Kwantagora a jihar Neja. shin a iya gwada yawan rasa rayuka sakamakon haɗura da waɗanda 'yan ta'adda kan kashe ba gaira ba dalili abin da ya zama zahiri shine zai yi wuya kai tafiyar kilomita goma baka ga wata mota a yashe a gefen titi da ta yi hadari ba mutuwar karamin minista ocholi kan hanyar kaduna zuwa nan abuja ta tado maganar rashin sahihancin lasisin tuki ga wasu direbobin da dan majalisa guda jika zaure ke gani ya dace a samu doka mai inganci mace yanzu ta je banki za ta bude account sai ta bada kuɗi a je a yi mata lasin ba ta taba tuka mota ba kuma za a yi mata in ta bada kuɗi yanzu haka ina shirin kawo wannan kudirin a majalisa Idris Bilal ɗan garin Fataskum ne da ke jihar Yobe da ke nuna takaicin yadda manyan motoci suka nike hanyar Fataskum zuwa Maiduguri da aka yi mai da hanyar kunya-kunya. Ba ni kaɗai nake wannan kira ba, ni dama na samu amma akwai da yawa mutane da suke kuka akan wannan hanya dalili ku shine ba ranar da zaka ka tashi daga abuja zuwa maiduguri potuskun zuwa damaturu potuskun zuwa jos baka ga an accident an yi hatsarin mota ya dauki rai ko ya jikata mutane ba nan kuma wasu masu fiton fidda mota ne a kwanakin baya a tafkunan kan tsaunin mambila da ke karamar hukumar sardauna da kan fidda motocin da ya zama wajibi su bi ta cikin ruwan da ya ratsa hanya kafin shigewa har zuwa ƙauyen mayo daga da ke dab da kan iyakar kamaru motoci da musamman ma kan je ƙauyen ingoroje ko kuma su je garin gembu a kan tsaunukan kan samu shanyewar birki da kan sa su sulmiyo cikin kwazazzaban duwatsu da hakan kan kawo asarar rayuka da rashin sanin hanya ko rashin ingancin hanyar tsauni wata safa cikin motocin wa'azi da ke da 'yan agaji ta rikito inda aka samu asarar rayuka ga nawa a akasin sunana yusuf amma doktor ake kirana ni nake geran hanyar nan daga nan har karshen hawan mambil muna zaune a kan hawan gembunan sai wata mota ta gangaro da mutane sun je wazi ne sun saya anguroji suna dawowa sai suka haɗu da yan uwansu inda suka saya din suka saya suka gaisa suka gaisa to na ga direba ya sauka da yana duba lainin na nashi yana hayaki da ya tashi bai pompa birki ba rashin sanin hanya yanda ya taso da motan haka inda ta tafi sai ta zo ta gagara shan kwana haka ta fire da su ta shigo rami daga nan muka zo muka yi kokari muka fitar da su to abun da ya faru kenan a cikinsu akwai wanda kuka lura kamar ya rasa ransa eh, akwai wanda ya rasa ransa guda ɗaya dama kuma mazauna nan kun saba gani irin wannan hatsari a mu mun saba gani duk akwai lokacin da wasu kristoti suka zo taron church ɗaya ta faɗi a sama nan da sauran suka sai a sun kai goma wanda suka faɗi a lokaci ɗaya ga baki waɗanda ba saba zuwa nan ba wani shawari za ka ba su waɗanda za su saurara daga wannan kafar duk wanda ya zo in zai gangaro yana zuwa mai samari ya ɗauki hayan direba wanda zai kai shi masel ko baruwa dan dutse ya kai shi ya bashi motan shi ya tafi ya biya shi shawari na biyu kuma yana gangara da motan shi ya daura ta a giyawan giyatu kada ya yadda ya sike ta in kuma ya haɗu da dan uwan shi kada ya ce zai sai da mota don iya sai da ita ba za ta iya ta samu layin birki kuma ba na uku iya saya in zai tayi sai ya bilidin din birkin shi yawa ya pompi ya pompi ya hau to daga nan yayi amfani don in ba haka ba lokacin da lining din yayi zafi iya sai a dolly din zai koma baya ne sai a bar wurin piston ne iya zo bai sani ba yi bleeding ba birkin zai sanda zai sanda kawai daga idan haka ne waɗanda ma suke mazauna ma watakila kullum suna dube-dube kada wata mota ta rasa birki kenan ta zo ta far musu? Eh, duka mazauna nan kan suna lura a nan koyaushe don sun san suna ganin abubuwan daban-daban ne. bakin direban direban da kai ga yana faduwa hanyar nan kuma yawancin baki ya baya ga shimfiɗa hanyoyi masu kyau kuma yana da kyau direbobi su rika tuki a natsuwa nasiru mai kayan murar amurka daga abuja nigeria to daga batun hanyoyi sai kuma batun fashewar wani abu da ya dalilin mutuwar mutane biyar a agades ga tamar a da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton a wata unguwa da ake ce ma feyi ba da ke garin agadas aka samu fashewar wani abu mai kama da bom ibrahim manzo dan jarida ne a birnin na agadas ya shaida mana ta wayar tarho yadda al'amarin yake eh, gaskiya ne wannan jiya bayan mun yi sallar shakin kamar karfe takwas na dare da minti arba'in ku daidai muka ji wani babban fashewa wani abu wanda ba mu saba shi shagarar ba dukkan gidaje da suke kusa su da suka girgizu to eh, wannan abin da muka shi shi ma ni sai na eh, muhi wurin na aza kama eh, yadda aka yi shekarun baya kama wajen so shi na ne na tsaye can wajen ban ma banga komi ba na tsaye wajen gar da ban komi ba shi ke na sai na shiga tambaya cikin gari sai aka kwatanta mini akwai wani gida wanda yake bayan kasuwar butashe ta agada wani karce wanda ake ce ma yi ba to a can ne ashe eh, abin ya abku to eh, na samu isa wurin eh, maza-maza mun targade gawakin mutane kamar biyar a nan zubde kuma da mutane da yawa sun ji ciwo a nan take yanke eh, hukumomi suka zo eh, aka samu aka eh, tattara wanda suka ji ciwo aka kai su likita to a jiya da dare ba musamman ne wannan abin ne dalilin washe shi sai da sahe muka samu muka kara bincike ko muka je wajen hukumomi su ma suka ba mu cikakken bayani bisa wannan abin ashe mutane ne wanda suke neman zinariya kama wurare can shabu da ke ce ma cibarar katani to suna amfani da wannan abin wanda tsara yake ce ma dynamic dynamic cin na ita ce eh, suna ɗauke da ita wajen eh, eh, taɓa-taɓanta sai ta tashi gaba ɗaya a lokacin nan ne muka shi ƙarar nan wasu 'yan cirani ne dai abin ya fi shafa wanda yanzu haka waɗanda suka jikkata na ɗaukar magani a babbar asibiti ta agadas ta bari sashen hausa na muryar amurka daga da magana a jamhuriyar niger to har yanzu ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka da kenan birnin washington dc mu yanzu nan agogo ya ce karfe goma sha safe da minti goma sha tara ga shirinmu na gaba Allahu ya rahamanu ya ji wal ikirami Musulunci tushen rayuwa. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na Musulunci tushen rayuwa. A makon da ya gabata idan ba a manta ba mun tsaya ne game da magana almajiranci da muka faru tattauna ta tun makonni da suka wuce. Inda bayan mun gama hira da dan gidan Sheikh Dahiru Usman Bauchi wato Usman Dahiru Bauchi wanda aka fi sani da Baffa sai kuma muka waiwaya ga Dr. Alhassan Sa'id Adam Jos inda ya fara cewa shi ma fa yayi almajirancin nan sai dai ya ce ta canza zani inda lokaci ya mana halinsa a daidai inda ya fara bayanin cewa almajirancin da da na yanzu fa ba iri ɗaya bane abu ya canza ya kuma ce yana da dalilansa to yanzu bari mu bi malamin mu ji menene dalilan Dr. Alhassan Sa'id kamar yadda na faɗa na bi wannan layin na karatu Allah ya yi min baiwa da saurin gane abubuwa ban taba zama ƙauye ba kamar yadda na faɗa daga cikin garin malamadori inda babban wanmu yake wanda ya rasu bara nan cikin jihar jigawa jihar jigawa dama ni asalin dan jihar jigawa ne sai kuma cikin kano sai garin jos sai maiduguri waɗannan garuruwa guda hudu su ne na zauna a rayuwata amma na ga irin waɗannan abubuwan da ake yi da irin waɗannan tambayoyin da aka faɗa babu shakka ko babu waɗannan abubuwan da aka faɗa na rashin tarbiyya da rashin karatun addini da ma rashin sanin menene abin da addinin ya ƙunsa da barace-baracen da zuwa gidan matan na banza ko na kirki ko da ba wannan rayuwar ɗan ma da allah ya baka bai kamata ka batta a yadda ake karantar da yara a wancan lokacin ba yaro ɗan shekara biyar a tura shi a ce ya tafi karatu babu abincin da aka tanada masa barantana abin sha babu sabulun wanka barantana na wanki a wancan lokacin in an ɗauki rigar yaro aka kara a rana akwai wani abu da ake kiransa kwarkwata za ga kamar guda dubu yana motsi inda za a kara wuta za ka je yana kara ɓaɓɓaɓɓaɓɓa yana farfashewa wa zai so a ce addininsa ne ke da irin wannan rashin mutunci ko rashin gata irin wannan ko kuma rashin mutunci ko kuma rashin sanin ciwon kai ma irin wannan ba wanda zai so a ce addininsa ne wannan bayan wannan sai muka ga kuma karatun ma da ake tura yaran su yi to bayin suke ba saboda waɗancan dalilan da aka faɗa da ma wanda na ƙara ɗinnan na cewar ba sa sanin menene addinin babu tarbiyya sai ɗan karen zuwa aike na matan kirki ko na banza ko kuma wato ya zamo shi karan kansa abin da zai ci ma yake nema ya samu ya ci wanda za a ga yana ɗaukan ɓawon rake wanda aka sha yana tauna don ya ji zaƙi-zaƙi a bakinsa saboda tsananin yunwa wa zai so ɗansa ya zama wannan sai muka gwada wani abu a wannan zamanin duk da mu allah ya sa mun ɗan taɓo wancan gefen ni ga nau ne ni jiyau ne ni zaunau ne ni karantau ne na zauna na karantar na gani ‘ya'yan da na haifa da ‘ya'yan makwabtana na zauna da su ban tura su karatun allo ba yanzu mazansu da matansu duk ɗan da ni na haifa wanda bai haddace alkurani ba sai dai a ce ya ƙi maraji a karatun ƙur'ani ya zube duk ɗan da na haifa yanzu ina da ɗaɗa sama da ashirin da biyar ko da 25 amma duk yaran nan guda 25 ba wanda bai haddace alkur'ani ba in ya kai lokacin haddacewar kuma karatun boko yake yi yanzu ina da masu masters ina da masu digiri ina da wanda bana sun gama za su shiga university ina da wanda suke secondary ina da ma wanda suke firamare ina da wanda bai shiga firamare har yanzu amma mafi yawan su hatta akwai yaro dan shekara uku yanzu a gidana wallahi in ka ɗauko shi daga alam tara kaifa har zuwa nasi inda za ka gaya masa farkon da sai ya karanta maka kuma duk malamin da yake kasan nan in dai ana nuna shi a manara tv ko sunna tv ko wisal hausa tv ko african tv ya san sunan malamin zai gaya maka shi kuma in ya zauna sai ya maka wa'azin malamin kaga wannan ya nuna kenan wannan tsarin ba irin wancan ba ne sannan wannan tsarin ya fi wancan sannan wannan karantarwa ta fi wancan kuma sannan yaran nan sun karanta alkur'ani da tajwidi sannan sun karanta shi da sanin ma'anonin alkur'anin wasu lokutan ma yanzu daga cikin yaran akwai waɗanda in ba na gurin tafsiri su suke zuwa su yi in ba na gurin karantar da hadisi su suke zuwa su yi a matsayin shekaru na yaushe shekaru na suka kai wannan lokacin amma da ke tsarin ya zama mai kyau ne shi yasa aka samu wannan canjin inda irin na da ne wallahi da yanzu 'ya'yan na kila sai an yi sa a samu wanda ya haddace Kur'ani ko guda ɗaya. To akaramukan lahu lokaci ya mana halinsa sai kuma wani makon. A madadin Nasiru Adamu El Hikaya da ya tattauna da malamin. bahiro Diodone ne ya haɗa mana sauti. Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bissalam. Kazar da ba da nono Allah shi ka fi daɗiyanta tun domin shaida ba ka da laifin komai. To ma yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauro kuka aiko muna. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Halima da Hasiya buga Mai Gora Gashuwa, wanda suka ce matakin dakatar da auren zawarawa da 'yan mata da ba matan aure jari wanda gwamnan jihar kano ganduje ya yi abin allah wadai ne kuma albasa ba ta yi halin ruwa ba yan adawar nijar ya kamata ku baiwa shugaba muhammadu yusuf haɗin kai domin ciyar da ƙasar ku gaba domin hausawa sun ce yatsa guda baya wanke fuska sako daga malam idris m idris mai kayan miya da maturu sai kuma sakon abdullahi muhammad mai yama wanda ya ce a gaskiya ya kamata gwamnatin najeriya ta hukunta duk wanda aka samu da hannu wurin satar dukiyar al'umma daga matakin gwamnatin tarayya da jiha da kuma ƙananan hukumomi domin ya zama darasi ga ma'aikata masu tasowa. Allah kawo mana ƙarshen tsadar man fetur a Najeriya baki ɗaya amin. Sako daga Hadiza matar mai kayan miya Oje Kwatas Gombe. Shi kuma Adamu Ali na Gulde daga ƙaramar hukumar Dambuwa jihar Borno cewa Allah ya sa taron da ministocin tsaron ƙasashen Afirka ke yi a Masar domin kawo ƙarshen ta'addanci ya yi tasiri. Kada a yi taron ƙarawa juna sani a watsi ba tare da cimma matsaya ba. sai kuma wasiƙar isu dela lafaki jihar kaduna wadda ta ce faifan bidiyo da shugaban boko haram a abubakar shekau ya fitar ba zai tsorata rundunar sojan ƙasa ta najeriya ba domin da shekau zai bayyana inda yake a ɓoye a halin yanzu to da ƙarsa ta ƙare daga ƙarshe sai saƙon matthew garba wanda ya ce ina kira ga 'yan uwana mabiya addinin kirista da mu amfani da wannan bukukuwa na ista wajen tallafawa mabukata game da kai ziyara da rarraba kyaututtuka asibitoci gidan marayu da na kasassu ya kamata kuma mu yi wa shugabanninmu addu'a Allah ya musu jagora bisa ga shugabancinsu amin. To da wannan ne muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. shugaba barack obama na amurka ya dawo fadar white house bayan rangadi da ya kai kasashe da suke yankin latin amurka da suka hada da argentina da ziyarar da ya kai cuba wacce ake gani ta tarihi ce inda har ya gana da shugaba raul castro na kasar shugaba obama da uwar gidansa da 'ya'yansu biyu da kuma surukarsa sun baro tashar jiragen sama na kasa da kasa da ke buenos aires suka sauka tashar jirgin sama na sojin sama na amurka da ke bayan garin washington a sanyin safiyar yau juma'a sun dawo fadar ta shugaban na amurka domin su fara shirye-shiryen bukukuwan ista sakataren harkokin wajen amurka john kerry yana ganawa da shugabannin belgium da na tarayyar turai a brussels inda ya mika ta'aziyar amurka ga iyalan waɗanda harin ya halaka ko suka jikkata a farmakin da aka kai a ƙasar ranar talata wani babban jami'in amurka ya tabbatar da cewa amurkawa biyu suna daga cikin fiye da mutum talatin da suka halaka sakamakon wannan hari a iraki dakarun kasar sun fuskanci tirjiya mai tsanani a matakin farko da suka dauka na kai farmakin kwato birnin mosul da ke zaman tungar yan kungiyar isis da misalin karfe shida na safiyar jiya alhamis ne sojojin iraki su kimanin dubu hudu suka fara dumfarar wasu ƙauyuka masu tazarar kilomita 75 a kudu maso gabas da birnin mosul dakarun kurdawa da ake kira peshmerga sun ce mazauna wasu ƙauyukan sun fice. ministan tsaro na liberia brownie samokai ya musanta zargin cewa yana tsoma siyasa cikin harkokin mulkin wato cikin harkokin rundunar sojin kasar ana zargin samuka yana goyon bayan takarar da mataimakin shugaban kasa joseph boka yake yi na shugabancin kasar wadda shi ma fito daga yankin kasar da ake kira lofa To ma da Allah da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba sa Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi sahabu Imam Aliyu da ya taimaka mani wajen gabatar da shirin. Da Julie Gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu na wannan lokaci Nashwan Kali. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa a ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na murya Amurka domin jin shirin yau da gobe wanda Halima da Jamila za su gabatar. Sai an ji ku.